DW. Amsoshin takardunku. Jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma saduwa da ku cikin shirin na amsoshin takardunku tare da ni Aliyu Abdullahi Imam. A wannan lokaci mun samu takardar tambaya daga Usman Manika mai rorar funtuwa da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya, wanda tambayarsa ta yi daidai da ta mutane da dama daga Najeriya. Masu cewa don Allah ku tambaya mana masana kundin tsarin mulkin Najeriya da su mana ƙarin bayani akan aikin wakilcin sanatoci da 'yan majalisar tarayya ga al'ummarsu kuma me ya bambanta wakilcin sanata da ɗan majalisar wakilai a dimokuraɗiyance wajen aikace-aikacen cigaban gunduma? Amsoshin ku zan rattaba jama'a cakar jama'a To masu wannan tambaya da ta fito ta hannun Usman Manika mai rorar funtuwa na tuntuɓi masani a wannan fannin babban daraktan cibiyar nazarin ayyukan majalisar dokoki da ke Abuja kuma malami a sashen nazari da koyon harkokin siyasa na jami'ar Bayes da ke Abuja tarayyar Najeriya. Profesa Usman Muhammad a tsari irin na jagoranci ko wakilci na jama'a wane ne sanata kuma wane ne dan majalisa alhamdulillahi tsarin mulkin najeriya ya ba da daman wakilci ingantacce tun da kasan najeriya tana da fadi kuma tana da population wato jinsin mutanen najeriya suna da yawa wannan yawan wani lokaci alheri ne wurin wakiltar mutane to masu hikimar yin wannan tsarin mulki sun duba sun ga yawan najeriya da kuma yadda ƙasa take farfajiyar ƙasar najeriya sai suka ce kowace jiha ya kamata tana da sanata guda uku ko da ma dai yawan mutanen ko ma sun kai adadin abin da suka lissafi ko ba su kai ba sanata zai fito daga kudu da kuma tsakiyar jiha da kuma yamman jiha so kowane jiha tana da sanatoci uku za a duba tsakiyar garin a zaɓi sanata wanda zai wakilce su da kuma kudu da yamma to waya Allah sun duba ne a su cewa duk sanatan da ya fito daga jiha an dai ya wakilci kudin jihan da tsakiyar jihan da kuma yamman jihan ya wadata ko da ma yawan su yaya ne kuma yaya aka yi suka zo suka yi tunanin duk local government a rarraba local government a ƙarƙashin kudu da tsakiya da yamma wannan wani hikima ne wanda suka yi tunanin tintini suka tsarin mulkin haka shi kuma na wakilai ya fi dambarwa an kawo siyasa a ciki an kawo tunanin yawan ƙasa da kuma yawan mutane da yadda aka raba wato ƙasan wato delineation na constituency wato na gundumomin mazaɓin ah, su nasu yana da wuyan fahimta amma kuma ba shi da wuyan fahimta to amma profesa tunda mun ji tsarin yadda aka samar da waɗannan wakilai daga kan sanatocin da 'yan majalisa dukansu kuma suna wakiltar al'umma ne shin ta ina ne suka bambanta ta wajen ayyukansu na wakilci bambanta a wurin ayyuka shine su sanatoci in suka zo suna tantance duk wani mukami da fadin shugaban kasa zai aika ya ce yana son a duba wannan za a bashi minista ko kuma za a bashi wani NDA ko parastatal wato wasu mukamai na mahimman mukamai na director general ne na menene na dj da sauransu akwai mukamai da yawa kusan fiye da dubu biyar ko ɗari ko dubu biyar da ɗari wani abu wanda za a ce an ba wani an ba wani kaso ne na ayyuka karkashin wato ministoci ma akwai mukamai to ana aika wa senate su sanatoci suke tantancewa su duba cancantar mutum su kira shi su mai tambayoyi kuma muna gani ana yi su wakilai ba sa wannan ba hurumin su ne. shi tsarin mulki bai ba su wannan ba sannan su sanatoci suna zama suna rattaba hannu akan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ko ƙasa da ƙasashe kamar najeriya ta shiga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa tsakaninmu da nijar kan yan boko haram ko kuma tsakaninmu da nijar da kamaru da chadi duka sanat ya kamata a ce an kawo gabansu sun yarda da wannan yarjejeniya sun yi tambayoyi kuma sun amince sannan idan ƙasa za ta shiga yaƙi wajibi ne su ba da wato daman cewa eh za a iya yaki da wata ƙasa ko kuma a daina yakin haka nan da wata ƙasa suna da ƙarfi a kan nan fannoni amma kaga wakilai ba su da ƙarfi a waɗannan hurumai su shine karfin fitar da kuɗi a kashe sannan kuma da bawa budget yadda sun yadda da budget cewa a kashe kuɗin ƙasan nan kaza kasafin kuɗin ƙasa kenan kasafin kuɗin ƙasa sannan su kira ministoci su zauna su gaya musu yadda kasafin ayyuka ya kamata ya kasance a nawa ne za a yi wannan idan aka sai da mai domin shi kasafin kashe kudin kasa ba lallai sai da kudin a kasa ba a'a ana kasafi ne akan cewa ana son a kashe kamar naira talatin in ya shigo a jihun gwamnati ga yadda za a kashe shi kuma idan aka sai da mai akan naira uku uku za a samu wannan naira talatin din kafin karshen shekara to sai a kira ministoci a ce to shikenan kuɗin nan suka shigo ya za a yi ku kashe su mun kasafin ku da kuma wasu farastatal wasu wasu ma'aikata a ƙarƙashin su sannan kuma su wannan gida na wakilai suna dokoki ko kuma su duba dokan da ya riga ya shuɗe su ce wannan doka bai dace da Najeriya ba a sake mai ma? ko kuma kwata-kwata ma ba a son dokan su ce da wannan wato karfin su wakilai sannan suna da ƙarfin su je su duba ai dama na gaya maka cewa shi kasafin kuɗi daga wurin su yake ƙarfin su ne so in suka yadda din a kashe kamar naira talatin in aka kuɗin suka shigo ana rabawa ana kashewa ko aka raba aka kashe ana kan kashewa sai suna da ƙarfin su tashi su je su duba shin an kashe kuɗin nan akan tsarin doka da aka baiwa waɗannan ministoci da ma'aikatansu su kashe kuɗin nan shi ne ake kira oversight function. Don haka kenan ci gaban kowace ƙasa a demokaradiyyance ba wai yara ta ba ne kaɗai ga shugaban ƙasa har da ɓangaren majalisa musamman su eh, sanatoci. Kesa ake da majalisa wani wasu majalisa gidaje biyu ne bai kamala wasu majalisa kameral ne wato gida guda ne. To kuwa menene alfanun gudanar da mulkin dimokuraɗiyya da majalisa ɗaya a maimakon biyun da aka fi sani? kamar senegal kaga da suna da gidaje biyu ne suka dawo gida guda don saboda kashe kuɗi da tunanin cewa ba za su iya ci gaba da da wakilai sannan da dattawa ba suna ganin kwamiti aikin kwamiti a ba su kuɗi zunzurutu su ta aiki ba su da irin wannan kuɗin sai suka kashe majalisan dattawa suka zo suka tsaya a majalisan wakilai a kan wannan batu mai mahimmanci ga ci gaban ƙasa ta fuskar tsuke bakin aljihun gwamnati wajen rage kudaden da ake kashewa a harkokin gudanar da mulki a ƙasa kamar yadda jama'a da dama ke nuna ɗan yatsa ga kudaden da ake kashewa a majalisun ƙasa na ji ta bakin profesa kan wannan batu saboda wannan batun da kai profesa ya sa zan taɓo maka batun da jama'a da yawa a Najeriya misali ke kokawa a kai na irin yawan kudaden da ake biyan 'yan majalisu musamman bangaren sanatoci. Gashi kuma idan ka duba wannan yanayi da aka ake ciki na COVID-19 an samu durkushewar tattalin arzikin kasashe da dama. Najeriya tana ɗaya daga ciki inda wasu guraren ma sai an nemi bashi za a iya biyan ma'aikata albashi. Kuma a wannan yanayi akwai yiwuwar ma lallai sai an rage yawan ma'aikata ma kila. to wasu suke koke-koken in ma bashi aka ciwo za a biya ma'aikata albashi bai hana a ci gaba da biyan sanatocin nan waɗannan manyan kuɗaɗen ba a wata idan har da gaske suna wakiltar talakawa ne da al'umma menene zai sa ba za a zaftare wani kaso daga cikin kuɗaɗen miliyoyin da ake biyan su ba Wannan shine ra'ayin mafi yawancin jama'a a Najeriya misali, sai dai kuma akwai masu ganin 'yan majalisun suna amfani da waɗancan kuɗaɗen ne wajen ayyukan wakilcin jama'arsu kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar wa 'yan majalisa na dokoki domin gudanar da ayyukansu na jagorancin al'umma yadda ya kamata. Ko shin mai profesa zai ce akan wannan? To alhamdulillah wannan magana ba mutanen ƙasa kawai suke magana ba. Hmm. In ka tuna a majalisar dattawan Rochas Okoroche da ya fito daga bangaren kudu maso gabas hmm. ya tashi ya yi bara ya ce bai kamata ba a ci gaba da ba su zunzurutun kuɗi kuma ma ya kamata a rage musu albashi kai ya yi tsallama ya ce ana ma iya rushe wannan majalisar ba wani abin da zai faru hmm. kwanan nan ya shiga cikin sanar din ya gama gwamna amma da idan shi ya buɗe ya ga abubuwan da ake a gidan sai kawai ya ji zuciyarsa ta amsa ba a yadda ƙasan take ciki kuma daga baya bayan nan ba a kai sati biyu ba ali injini ya tashi ya yi wannan magana ba a kai sati biyu ba ya ce a gaskiya irin kudaden da suke karba ya kamata a rage shi sosai domin kaga su ɗari da tara ne su kuma can wakilai ɗari uku da sittin duka suna wakiltar najeriya da yawan najeriya da local government din najeriya to ka ga in aka ce maka ko da miliyan ɗaiɗai suke karɓa miliyan ɗari hudu da sittin da tara a duk wata ko da miliyan ɗaya ne ka kusan lallai wannan kuɗi ne mai yawa to ballantana mun yi wani sanata ya ce zai yi bara kuma ya yi baran ya gaya mana nawa sanatoci suke karba amma ba a yi komai a kai ba ya ce ya yi yawa sanata shehu sani ce bai dace ba